وما نتنزل الا بامر ربك له ما بين ايدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا كغيا وانبي محمد يا كي جبريلو cewa lalle mala'iku ba sa saukowa haka kawai akan karan kansu suna saukowa ne kaɗai da umarnin Allah kuma abin da muke fuskanta a gaba na lamarin lahira na Allah ne, haka ma abin da za mu bari a baya na lamarin duniya shi ma na Allah ne, haka ma abin da yake tsakanin duniya da lahira kuma Ubangijinka ya kai wannan manzo bai kasance mai mantuwa ba.